To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraro makon wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Malam Dahir Umar Suleiman Bauchi akan wannan uh, layi da muke wannan program uh, mai mai take Good Morning Show wanda shai zai raddi zuwa ga maganganun dr idris aziz yau date 31 october ranar talata safiya da muke program muna farawa karfe ah, shida da rabi na safiya agogo new york sannan karfe ah, sha ɗaya da rabi agogo na Najeriya, goma da rabi agogo na ghana da muke wannan program da shayi alright To, a gurguje da yake mun fara very late za mu so shayi, saboda shayi ya kawo bidiyo daban-daban da yawa shi sa ba za mu ɓata lokaci ba za mu bari shar ya fara wannan program da zai raddi zuwa ga Dr. Idris Abdulaziz a kan maganganun da yake faɗa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. Ina fara wannan zama da faɗin a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nastamiddu wa nasta'in wa huwa khairu nasirin wa mu'in allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa iza huwa zahiqun wa lakumul waylu mimma tasifun sadaqallahu al aliyyul azim sarki zaki duk wanda ya fito yayi magana a kanka kai ma ya baka dama ne ka yi magana a kansa wannan dole ne idan mutum ya fito ya faɗi magana a kanka idan daidai ne ya faɗa kana da daman ka yi shuru ko kuma ka zo ka tabbatar da abin da ya faɗa a kanka ko kuma ka yi haƙuri to wannan bawan Allah wadda ake kira da Dr. Idris Abdul Aziz Dutsen Tanshi ya yi magana a kanmu ko ya yi magana a kanmu har ya yi magana a kanka da shafinka mm. da tun da kaji ya ce da 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a a shafin ka to da mu yake yi kai tsaye. Saboda haka zai ji mu namu amsar, zai ji mu namu maganar. Sarki zaki ina farawa da baka haƙuri a matsayinka na wadda wala Allah kai kwanan nan ne kaɗan san shi. Na'am. Ah, mu kuma mun san shi sama da shekaru ashirin, sama da shekaru ashirin. Mm. Wannan bawan Allah mutum ne mai yawan faɗa da mutane mabambanta. Waɗannan mutanen wasun daga aƙidarsu suke wato 'yan aƙida ɗaya ne da shi, wasun kuma ba aƙidarsu ɗaya ba. A mafiya yawa daga cikin faɗa da yake yi da mutane, ana fin shi gaskiya. in abin mu fara da mutum na farko shine <clears throat> ya zuwa yanzu duk duniya ta shaidi ya ɗauki suna mai muni ya ɗora ma wannan dattijon da duniya ta shaidi cewa yana da shekaru kuma yana da 'ya'ya kuma ya haddace alkur'ani shine shak bahir usman bauchi allah ya ƙara masa lafiya Amin. akwai suna da ya sa masa wadda mutane sun san sunan ba bukatar ambata to kwanakin baya sai aka yi magana da shi sai ya faɗi dalilin da ya sa yake kiran shi da wannan suna dalilin shi ne ya ce 2007 shi shak tahir ɗin ya kira shi da shege wato mara uba ya ce wai ya kira shi da hakan a tashan babe hmm. to sarki zaki da gaske ne a baya an yada a cikin garin bauchi cewa dr idris ba ta hanyar sunna aka same shi ba kuma ya yaɗu mutane da dama sun yarda alhamdulillah ni da yanzu nake mai raddi ni ban yarda cewa ta hanyar zina aka same shi ba ba don komi ba saboda ina ba don komi ba sarki zaki saboda ina da aboki wadda wannan abokin nawa ɗan uwansa ne na jini kuma ɗan shi'a ne oh. ya tabbatar mun da cewa ta hanyar halas aka sami ɗan uwansa ne abokin wasansa ne kuma ɗan shi'a ne Ya tabbatar mun da cewa ta hanyar halas aka same shi, saboda haka ni ban taɓa yarda na jingina masa wannan ba. To shi yana magana ne akan cewa shi Shek Tsahir ɗin ya kira shi da cewa ta hanyar zina aka same shi. To sarki zaki idan Shek Tsahir ya faɗa haka, ya zuwa yanzu kai ka taɓa jin Shek ɗin ya faɗa? Ah. Mutane da dama ba su ji ba. saboda ta yi in ya faɗan so ɗaya ya faɗa to kai a wani musuluncin ne ka samu idan mutum ya gai ma laifi guda ɗaya kai kuma ka ci gaba da yi masa laifi in har da gaske yadda kake faɗa kai mabiyin ƙur'ani da hadisi ne Allah cewa yake famani ita da alaikum fa'atadu alaihi bi mithli ma'tada alaikum wanda ya muku shige ya shige muku gona da iri to ku bi misili daidai kwatankwacin abin da ya muku idan ya ce maka an haife ka ba ta hanyar sunna ba idan ba za ka iya haƙuri kamar yadda mu da ka zazzage mu muka yi haƙuri ba to idan ka tashi kai ma ka maimaita masa wannan kalmar da ya faɗa ma kawai shi kenan an wuce wurin amma a musulunci in dai musulunci ne ba a yarda ma don wani ya zarge ka da cewa kai baka da tsaharatul maulid shi kenan kawai sai kai kuma ka sa masa wani suna ba in a musuluncin da annabi muhammadu ya zo da shi ne babu wannan hmm. sai ka sa masa suna kana kiransa da shi har yau har gobe hmm. to ko a nan a matsayin mutum na farko a wannan abun baka kyauta ba kuma abin da kake bi ba daidai ba ne kuma abin da ba ka so mu zo mu faɗa a wannan shafin kenan ya sa kake kiran mabiyanka da su daina bi sai ɓangare na biyu shine mm. ɓangaren izala Ɓangaren izala idan ka je ka saurari jawabinsa wadda ya yi wadda yake kira ƙungiya da ƙungiyanci ya yi kace-kace mai izala ya ce suna da sifofi irin na wahabiyawa duk lokacin da ka ji ya ce ƙungiya da ƙungiyanci to da izala yake yi ya zarge su da cewa lokacin da za a yi mukabala da shi a gidan sarki mm. sun yi agensin ɗinsa sun shiga cikin waɗanda suka yi mukabala da shi saboda haka wannan ya ba shi dama ya dinga kiransu da munanan suna waɗanda ba su da kyau waɗanda ina tabbatar ma da cewa musulunci bai ba shi wannan damar ba don mutum ya saba da kai ka saba da shi amma ka kyautata sabawa mm. mu yanzu mun saba da shi amma ba za ka iya kawo gun da muka zage shi ba saboda musulunci bai bamu daman mu yi zagi ba shi ne ya halasta ma kansa zaginmu da cin mutuncinmu. saboda haka sifanta su da yi da yahudawa a nan bai kyauta ba kuma wato abin matakin da ya ɗauka din musulunci yana faɗa da irin wannan na'am shi ya sa ma saboda musulunci ya sani wata ran ba mutum bai iya ramawa daidai yadda aka masu sai aka ce to kai hakuri wannan kenan a matsayin abu na biyu abu na uku shine sabaninsa da dr isa ali fantami abubuwa da dama abubuwan da yake faɗa akan dr isa ali fantami ba gaskiya ba ne mm. sarki zaki mu a bauchi a da in ka ji an ce iya to abba mhm. to kalma ce wacce dr idris ya sanya suna zuwa ga dr isa alifantami a shi ma eh wace ce iya to abba wata mata ce wacce take karanta littafin hausa ta yi ta mm. shirga karya. to ya kasance a baya dr idris yakan kira dr isa alifantami da iya to abba wato makareci wannan duk wanda yake bauchi hmm. ba zai yi inkari ba saboda ya sani ta yi ku ku sani ba amma mun sani nan ma in kun saba da shi yana da hakkin ya saba ma kamar yadda kake da hakkin ka saba masa amma da wani dalili zaka sa masa suna iya to abba babu ala ayi halin in ya faɗa abin da kana ganin ba daidai bane fito ka ce ba daidai ba ne ya wuce amma ka sa masa suna kana da masaniya akan Allah ya hana cewa bi isa ismul fusuk badal iman tir da sunan fasikanci bayan sunan imani kuma iya abba a matsayin kana sifanta shi a matsayin makaryaci wannan ba sunan imani ba ne ismul fusuk ne sunan fasikanci ne kuma Allah ya ce tir kuma abin da kake yi kenan Abin da Allah ya ce tir da shi shi kake yi hakan kuma kana ziga kanka wai kai gwanin sunna ne har ma kana ganin haka taba ka an taba sunna an taba ka an taba musulunci subhanallah subhanallah Allah ya kiyaye amin amin amin sa masa suna da yayi bai kyauta ba kuma ba daidai yayi ba hmm. sarki zaki wannan bawan Allah ya samu sabani kaga Dr. Isa Tami malamin salafiya ne Shi mm, eh. ba ne ba na ɗarika ba ne. A nan garin Bocin ya samu saɓani da wani malami da ake kira da Dr. Zubairu Madaki. Haka suka dinga sa'insa, wadda alhamdulillah yanzu ya ci gaba, kamar yadda Isa Alifan Tami ya ci gaba, har ya kai ga minista to shi ma wannan yanzu shine shugaban kungiyar Izala bangaren Kaduna. To Malam Idris ya yi ta yi masa raddi akan eh. abubuwa mabambanta. wato duk wanda shi Dr. Idris zai fada da shi mai shi duka da cin gaba ne. Cin gaba yake. <laughs> Alhamdulillah. Ina kawo ma ne ai yanzu. Ai yanzu ina kawo ma ne. Duk wanda Dr. Idris zai fada da shi. Mai shi Za ga ya ci gaba. Za ga Allah ya ba shi ci gaba. Wato in Dr. Idris ya tsine maka wato albarka kenan Allah ya sa maka. Albarka za ka. Ah, wai kafin ya zo ya maka addu'a baka san cewa ya yi ta tsine ma TikTok ba ne? yanzu TikTok ci gaba suka yi ko ci baya za mu zo nan sarki zaki Dr. Zubairu Madaki ya yi ta sifanta shi ya kira shi da miskini sakamakon ya samu jarabawa. An yanke masa hannu ɗaya. Akwai lokacin da ni na ji da kunne na yana ce miskini sai dai ya je sai dai ya gidan gwamnati. Mm. Ya yi kwaram. wal iyazu billah wannan bai dace da halin malamai ba hmm. amma haka ya dinga yi kuma malami ne na izala kamar yadda na gaya ma ba na shi'a ba ba na ɗarita. ba hmm. sarki zaki akwai wadda ya fito ya nemi gwamnan jihar bauchi don ka gano ma cewa wannan mutumin shi ya tashi faɗansa da kowa yake yi haka kawai ya sa ma wannan ɗan takarar gwamnan jihar Bauchin a jam'iyyar NNPP ya sa mai kahon zuka ya dinga kiran shi da ɗan aika. Eh. mana abin nan ɗin na farko akwai bidiyon. Ya kira shi da ɗan aika zan gaya ma me yake nufi da ɗan aika. To, wato abin da ya ban mamaki. In don ya fara da kai duka kai kana albarka ne. Sosai. <laughs> Allah ya gyara. To, shan gashi. Aha. saboda nan a zaben gwamna mai zuwa don Allah kada ku jefa ma dan aika ku yi asaran ƙuri'anku shi ma ya san ba zai ci ba magoya ba su ba sun san ba zai ci ba ƙarya ne yaudara ce ku mutum zai yaudara ka goyi bayansa kai ma Allah zai tambaye ka mutum zai bata mutane lokaci ka goyi bayansa kai ma Allah zai tambaye ka me yasa kai haka ai alamun ƙarfi na ga mai kiba barewa ta raba koran zaki kare ya taba koran zaki oh oh maku ya tara kar ka je ba wannan aika kai asaran ƙuri'anka wanda bai dada kaddara ba kuma za su ji kunya haka ya sa wannan ɗan takara wadda ake kira da dokajin bauchi ya sa shi a gaba ya dinga kiran shi da ɗan aika ka san abin da yake nufi da ɗan aika wato aike aka yi an aiko shi ya zo ya tsaya ne don ya ɓata ƙuri'ar abin nan ɗan takaran apc kuma ya nuna cewa shi wannan ɗan takarar na nnpp ɗin wai gwamnan bauchi ne ya aiko shi ina zuwa wannan ya zargi ya zargi wancan ɗan takarar wadda a zahiri gashi akwai saɓani ma tsakanin gwamnan bauchi da wancan ɗan takaran zage-zage ne ma da cin mutunci yake tsakaninsu amma haka ya rufe idonsa ya ce ɗan aika ne kuma kar a zaɓe shi wannan zaɓen nan da za a yi ba dokta ya fito kan mimbari ke cewa wai malamai su daina sa bakin su a cikin eh, election eh, eh, wannan election da ake yi ba sannan ya faɗa haka ai shi mutum ne wanda yake yau zai ce fari gobe ya ce baki jibi ya ce da gata ya ce kore in ka san shi ba za ka yi mamaki ba ai mutum ne wanda yake zai ce kar a sa baki in ya ce kar a sa baki ya ga wasu za su sa baki ne yana so ya hana su in kuma shi kuma in ya tashi zai tsoma bakin haka yake yi eh. to yanzu dai gashi yana ce kar a zaɓi wani yaushe malami aka ba shi wannan damar haka fa ya dinga yi ma gwamnan jihar Bauchi ma sarki zaki haka ya fito ya faɗa da wannan ya dinga abu daga baya yaran wannan ɗan takarar suka fito suka masa kaca-kaca Mm. suka zazzage shi ya fito yana ja musu Allah ya isa cewa duk wanda ya zage ni Allah ya isa kai kake zagin mutane amma kake ce kar a zage ka man mm. naka da untuqida ya kamata ka gane wannan abu balle kai ba ma nakadi kake ba suka da zagi kake yi shi kuma dan siyasa ba zai daka ka bata masa sa ba hanyar cin abincinsa kenan mm. yana iya bakin kokari ya yi takara ka zo ka ce ai ko shi aka yi to wannan kenan a matsayin abu na biyar na shida sun samu saɓani da gwamnatin jihar Bauchi sarki zaki. Na'am. Saɓani mai girma alhali a baya ya yi gwamnatin. Kaga kwanakin baya ya fito ya ce Allah ya isa rabonsa da aka ba ma 'yan maulidi ko ba haka ba? Na'am, eh. wannan gwamnatin jihar Bauchin ta taɓa dunkule mai kuɗi ta kai masa har gida ya ƙi karɓa. Miliyoyin kuɗi wadda ya fi ƙarfin miliyan hamsin. Wadda mu a matsayinmu na 'yan shi'a har yau ba a mana ba. E eh, kamar da bakinsa, bakinsa kunni na ya taba gaya mini cewa an ba shi miliyan ɗari ya ƙi karɓa. ya a bakin shakun haka ne wallahi ya gaya mini haka to da wani dalili daga baya zaka zo kaka soki wannan gwamnatin mu da har yanzu ba a bamu ba ba mu zo muka soke ta ba amma mm. kai kana zaginta haka ya zo ya dinga amfani da mimbarinsa ya dinga zagin gwamnan jihar Bauchi daga cikin zagin da yake masa danna zaka ji a, a, clip na biyu zaka ji gun da yake zagi gwamnan jihar ci gaba fakiduni jami'a gaba ɗaya ku kuyi min makirci summa la don Allah kar ku saurara mini kaura kar ku saurara mini kaura kar ka saurara mini da kai da bokayen kaura asul jarima kar ku saurara mini na'am yanzu wannan shine malami mm. wadda wannan abin da ya yin ya saba wa manhajinsa na salafiya a manhajin salafiya haramun ne ka fito alanan a fili ka yi inkari ma shugaba amma haka ya take wannan manhajinsa na salafiyan ya fito ya dinga kiran sunan gwamna yana ce karka saurara mini ya dinga haɗawa da wasu malamai da ya kira su da bokaye ya ce kar a saurara masa wannan ɗin ba daidai ba ne wannan ɗin ba kima ba ne to a wannan faɗan ma da ya yi da gwamnatin jihar Bauchi a aksarin abubuwa sun fi shi gaskiya. Akwai wani jawabi da ya taɓa yi wadda ban sa shi ba yanzu amma ina da shi wanda yake cewa shi wai an kama shi akan tauhidi amma za a kama gwamnan Bauchi akan sata haka ya Alhali ba akan tauhidi aka kama ka ba. Akan kace ba ka son taimakon annabi ne. Sallallahu sannan ku ne ban aka yi abu sai ku ce wa ya fassara ma daga cikin magabata wa ya tafi akan haka to wani sahabi wani tabi'i wani atba'u tabi'ina wani ibnu taymiya ne ko muhammad bin abdulwahab ya taba cewa bai neman taimakon annabi da aka tambaye shi sai ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ne dalilinsa waye duk waɗannan kafi su sanin tauhidi ne duk waɗannan ba su san tauhidi ba sai kai ala ayi hali sarki zaki wannan bawan Allah ya yi faɗa da a sheikh abdul a matsayin ɓangare na bakwai kenan mm. me laifin sheikh abdul ya ce ‘yan uwanmu ‘yan ɗarika’ ya dinga surfan wannan dattijo ya dinga cin mutuncin wannan dattijo alhali ni ma fa ya taɓa ce min ɗan uwa ya eh. samu a musulunci ya ce ma ɗan shi a ɗan uwa amma kuma wai a musulunci ne yake ganin ɗan izala ba zai iya ce ma ɗan ɗarika ɗan uwa ba sarki zaki akwai wasu videos guda biyu eh. wanda na turo ma daga ƙarshe ina so ka danna mun na farko ka sake danna mu sai mu je na biyu wanda ke gaba gare mu shine malam Idris Abdulaziz kuma zai yi magana ne akan abin da ya shafi musulunci da badan da ke gaban musulmi wanda yake mabuyi ne mai faɗin gaske kuma ina da dukkan fata da kyautar zato cewa insha Allah malam zai mauna mabuyi adalci da yan wayan nan kalmomi din ba tare da na sauta ba nake cewa aka makalla tafaddal bi fadlillah mashkuran masbuqan bi salawat ala nabi wa ali baiti at-tayyibin at-tahirin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 أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم يا مسلمين da farko ina miƙa godiya ga shakikin malam da yake kusa da ni kuma mun gaisa ina masa sanu da zuwa bayan haka ina jalje da ta'aziyya da abubuwan da suka faru a wannan tafiya da ake wadda kuma dama irin wannan tafiya da samu jarrabawa daga lokaci zuwa lokaci to allah ya samu ci jarrabawa din eh, shi dan muhammad eh, ya shi kamar da ya faɗa lokal gamin din mu da shi mu alƙara <laughs> alƙalariyawa ne za mu ce ko da hausa allah ya saka da alheri ah, kamar yadda aka faɗa cewa zan yi magana ne akan abin da ya shafi kalubalen da yake fuskantar musulmai amma gabanin na dan ta'aliki akan kalmomi da ya faɗa cewa ilimi amana ne sannan kuma duk wanda ya sa rigar malanta ya sa riga ne ta annabawan allah hmm. <laughs> Sarki zaki wannan eh. lokacin da 'yan uwa brothers suka shirya taro suka gayyace shi ya je ne. A ciki kajigun da yake ce ma ɗan Ahmad shi ɗan uwa Malam Ahmad ya Shi Shi wannan ba laifi ba ne. Sannan kajigun da yake cewa yana godiya da jaje ga shakikin Malam. Ɗan uwan Malam zagzake, junior brother nasa, yana wurin taron yana yi mai godiya yana masa jaje kuma yana nuna dama as normal as usual irin wannan tafiya akan samu irin waɗannan abubuwan lokacin bayan an yi abin da aka yi a zariya kenan a sake danna mana ɗayan na ƙarshen Lokaci ma lokaci ma lokacin sallah <laughs> gaji mu ba ma hurai ne <laughs> daga ce sallah ya yi gaskiya ne malam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 kowa da makirci ko sharri to yadda yake nufin mu da shi Allah ya isar mana wannan addu'a kamata mu ta yi malam ka ji a isar da gaisuwa na tunda kai shakikin sa ne yawwa ah, kamar yadda na faɗa wannan malam ma ya faɗa tun farko ce wannan mawdu'i ne mai faɗi kalubalantar da ke fuskantar musulmi yana da yawa sai za ku ga nake jumping dan tabo can dan tabo can dan tabo can wanda kowane ɗaya ka ɗauka ya isa ai ta yi har zuwa har zuwa dare amma dai khairul kalami ma kalla wadalla abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskuren da na yi Allah ya gafarta mana a matsayina na wadda mutum mai kuskure in na yi kuskure ko ba ku gane ba balle kuma gyara ni ban gane ba to Allah ya mana afuwa mala Allah saka da alheri mala Allah saka a lokacin da ya je wannan taro wasu daga cikin 'yan izala sun mai inkarin me yasa ya je bayan nan ya yi zama guda biyu wadda ya musu kace-kace su ma zaman muna da su har gun da yake nuna musu ina ne aka ce ɗan shi a kafiri ne a cikin jawaban duka yayi ala ayya halin ba ina so ne jawabin yayi tsawo ba shi yasa na yanko yan wayannan kawai abubuwan da muke da shi a kansa suna da yawa waɗanda inda za mu fito da shi mu nuna ma duniya zai tabbata shi mutum ne mai kwangaba kwan baya mai gini ya rusa mai yin tifka yana warwara ina jin ka sarki zaki eh maganarsa na karshe ya shafar da komai ya ce shi mutum ne yana laifi ka abi da laifinsu bi mana a eh, ya yi laifi Allah ya fi kuskure ko in ya yi laifi a cikin jawaban da ya yi eh, eh. a yafe masa masa to sarki zaki ala ayya halin na'am tambayar da nake a nan shine tunda a cikin jawabinsa ya ce ni ma ya taba ce mun dan uwa ya ce mala Ahmad ya shi dan uwa da mm. wani dalili za ka kai hari zuwa ga Sheikh Abdulwahab don ya kira 'yan ɗariƙa da 'yan uwa akwai rashin gaskiya a tattare da wannan kuma da Allah ya tashi kama shi bayan ya fito ya yi kace-kace da Sheikh Abdulwahab bayan 'yan kwanaki sai ya fito ya ce sun yi sulhu har yau ba mu ji ɓangaren shi Sheikh Abdulwahab ɗin ga abin da ya ce ba sai ya ce sun yi sulhu ya ce wai a Sheikh zazzagi an zalunce sa ne kuma ya masa an zalunce haka ya ce haka ya ce mutumin da yake ganin an zalunci shek zagzaki eh. amma kuma yana ganin a bangaren duk da shek zagzaki dan shi'a ne amma yanzu kuma yana ganin bangaren hamas din tunda yan shi'a ma suna taimakon su su ba su cancanci ma su ma zalumai ne ala ayi hali na'am na'am sarki zaki mm. wannan bawan allah ya yi maganganu a kan mutane da yawa daga hmm. cikin wanda ya magana a kansa ko suka yi faɗa akwai ɗaya daga cikin malaman da yana yin karatu a wannan shafin hmm. ya kira shi da ya, taɓa su kansa ko da yake da namun kilif na gaba kafin a danna na, abin nan ɗin amsar ya fito na ma muka kai hmm. akwai wasu fejuna don Allah duk musulmin kirki kare ya je su kun ga shafin sarki zaki kar ku je shi dan dariƙa ne wanda yake kaiwa gurin masu yakin sunna daga yan shahi yan dariku <laughs> wato shine sunna wannan yana magana ne akan ka sarki zaki eh cewa yana kiran ‘yan uwansa da kar su je shafin sarki zaki. Ba shi ba. ya ce wai a shafin wai ana faɗa da sunna. Sarki zaki ka taɓa faɗa da auren annabi? Aure wadda annabi ya ce a yi. lazim. Ah, ka taɓa faɗa da sunna da gemu? A ah, sam. To ina sunnan anan da aka ce ana faɗa da su. Hmm. Ko kai ne ka zamo sunna? Kai ma ba faɗa ake yi da kai ba ba a zagin ka. Ba na iya zagi, ni ban iya zagi ba. da ya kutuntuma mun ta maguzawa ma ni ban zaɓen rama ba hmm. sai na dinga ɗauko maganarsa da ya yi a kaina kuma wadda ya goge wannan zagin shi hmm. mutum ne wadda in ya fusata to komi yana iya fitowa a bakinsa hmm. kuma ka yi albarka eh komi yana iya fitowa a bakinsa sarki zaki yi baya so ne a zo shafinka a saurara don kar a warware shubuhar da yake kawo don kada mutane su ji gaskiya hmm. amma ba haka ba sarki zaki kamar yadda na tabbatar ma hmm. daga cikin wanda ya faɗa da su hmm. ya yi faɗa da abba gida-gida ya yi faɗa da abba gida-gida ya yi faɗa da fankoso. wadda shi haka yake yana faɗa da kowa sarki zaki shi zai iya ganin gari guda ya yi faɗa da su ƙasa guda ya taɓa sukan 'yan Nijar suka fito suka fara abu ya ce ya zo ya janye maganarsa da hikima ya taɓa fitowa ya ce ya taɓa fitowa ya ce wai kowane barna wai daga Kano yake fitowa wadda ba haka bane ga hmm. wata barnar da ita daga Bauchi ta tashi ta je Kano shine lokacin da ya fito ya ce bai neman taimakon annabi mutanen kano duk tsaurin idonsu ba wanda ya iya fitowa ya faɗa haka sai da ya fito ya faɗa tukunna sai aka samu wani yaro shi ma a nan kanan ya fito ya ce hmm. shi ma bai neman taimakon annabi ya faɗa da izgili kaga wannan irin nau'in barnan sai da ya fito daga bauchi ya je kano hmm. haka kawai zai iya sukan mutane ba ruwansa ya kalli wasu gungun mutane ya soke su haka yake <laughs> to haka ya fito ya ce wai ya yi murna da aka kwace nasara abba gida-gida wai dalilinsa shine me wai akwai marasa tarbiyya a cikin jam'iyyar NNPP to ya gaya mun jam'iyyar da babu marasa kunya ya gaya mun jam'iyyar akwai wata jam'iyya ta waliyai wadda ba marasa kunya a ciki hmm. ai ba jam'iyyar da ba kuma haka ba jam'iyyar da ba mutanen kirki to da wani dalili za ka zalunci mutanen kirkin cikin jam'iyyar NNPP da faɗin cewa ai a ciki na jam'iyyar NNPP ɗin akwai mutanen banza APC da ka yi ta babu mutanen banza a ciki babu duk ɗan apc mutumin kirki ne amma haka ya fito ya ce wai akwai mutanen banza don haka ya yi murna da aka kwaci Haga nan ma ba abin da ya din ya saba wa musulunci saboda laifin wani ba ta shafan wani wala ta zuruwa zaratu wizra ukhra laifin wani ba ta shafan wani an samu marasa tarbiyya a NNPP akwai shi a PDP akwai shi a APC a ko ina akwai to kenan yanzu sai a kwace nasarar wani dan wani baya da tarbiya to haka ya dinga maganganunsa sarki zaki ya yi magana a matsayin mutum na ƙarshe kenan na kusa da na ƙarshe ya yi magana akan dr sani rijiyar lemo ya zage shi ya masa fata-fata alhali dr sani rijiyar lemon ya fi shi gaskiya ne dalili na tambaya aka yi wa dr sani rijiyar lemo har ya ƙara program ɗinsa zai sauka aka mai tambaya akan cewa wasu na ganin ai Falasɗinawa ko Hamas 'yan shi'a ne. Shine sai based on tambayar da aka masa yanke hukunci shine kuma ya zo ya dinga zaginsa. Ya ce mishi sakarai, ya ce mishi kaza, ya ce mishi kaza. Ba maganganun da bai faɗa ma Dr. Sani Rijiyar Lemo ba. Shi yasa irinka ɗan ɗariƙa da iri na ɗan shi'a. Bai kamata in wannan mutumin yana abu har ranmu ya ɓaci ba tunda 'yan uwansa waɗanda suka fi shi amfani a tafiyan salafiya su ma kansu bai bar su ba sarki zaki ba na kawo ma kowa da kowa ne da Dr. Idris ya faɗa da shi ba akwai waɗanda ko kawo ma su ban yi ba ya yi faɗa da Dr. ya yi faɗa da Sheikh Albani Zaria ya yi faɗa da shek kwance ya yi musu raddi ya yi raddi ma shek albani zaria ya yi raddi wa shek ja'afar waɗannan diya musu raddi ya yi ta zargin shek ja'afar da mutum yana zuwa nan don matansa kaza kaza sai meto. to shek ja'afar ya zo ya yi aure a bauchi in ya zo don matansa ya yi laifi ne ba ta da hakki ne a kansa ba irin habaici shi yasa ka ji a jawabin da Dr. Mansur Yalwa ya ce ya yi ta faɗa da malamanmu yana ishara ne akan faɗan da ya ta yi da su, eh, Sheikh Jafar. Kuma ya zargi Sheikh Jafar da cewa wai idan ya zo Bauchi ɗan izala ne amma a Kano ba ɗan izala ba. Kuma ya zargi Albani da cewa in Albani yana Zaria ɗan ahalin sunna ne ba ɗan izala ba amma in ya zo Bauchi ɗan izala ne. Saboda haka ya yi wa'annan abubuwan. to sai na ƙarshe shine sarki zaki hmm. ka fara sawa bidiyon da ya magana a kanka hmm. saboda haka ci gaba da dannawa in ka ga ali suna je wurin malalacece ne wannan shine hujja da dalili da yake nuna shi Dr. Idris ɗin lalacecce ne. Sarki zaki Dr. Idris ya zo shafinka ko bai je ba? Wallahi mun yi program da shi ma ba so ɗaya ba. to ya ce duk wanda ya je shafin lalacecce ne don haka ya zama lalacecce wannan maganansa <laughs> ɗaya kenan sannan na biyu da namun hmm. jawabi na gaba yadda Allah ka kashe ƙibla ƙibla FM Allah ka kashe waɗannan Tun tunda muka yi addu'a kan ƙibla ka sake jinta ko a Facebook ka ganin ta mutu to su ma waɗannan shafin duk wani shafi mai haɗa musulmai faɗa mai ɗaure bid'a gindi ko shirka gindi Allah ka kashe shi ku ce amin addu'a shi ba ta komi sarki zaki maganar da ya yi hmm. na cewa tun da suka yi addu'a a kan wancan shafin ta mutu. Eh. To ni a gani na in har da gaske ta mutu, ba ta mutu ba har yanzu na ga tana amfani. wannan yana nuna cewa ƙarya ne abin da ya faɗa amma in har ta mutunto ni a gani na su masu shafin ne suka ga dama suka kashe ta ba wai maganar da ya ba don ba irin maganganun da bai faɗa akan tiktok ba amma hmm. tun yana zagin tiktok har ya zamo yanzu tiktok su ma suna masa amfani ba irin addu'an da bai yi ba hmm. kai har ya nemi ya ɗora aikin da baya wuyan Dr. Isa Ali Fantami har ya ce dole ma sai ya yi ƙoƙari ya kashe TikTok, wadda ba a hannunsa raya TikTok ko kashe TikTok take ba. Amma yanzu TikTok ta ci gaba. Mm-hmm. A nan dai in kana ganin wani kai ɗan gajeren waliyi ne, to ta tabbata ba waliyi ba ne kai. Sada ya yi magana a kan cewa eh. dukkan wani shafin da ake yada, bari ka ya ce dukkan wani shafin da ake yada bid'a. Mm. ko shirka Allah ya kashe shi mm. haka ce. danna mana jawabi na gaba sarki zaki wannan magana da ya yi da wani malamin ɗarika ko shi a yi da ya fito ya soki wannan magana sosai sosai kamar wani annabi ne da ya mai da kansa wani annabi eh, wani wali haka ya mai da kansa amma to danna danna danna clip din gaba to na masha Allah ahlus sunna wal jama'a su suka yada wannan ko ina kasar nan fadi in kaga limami yana huɗuba da Hausa akan mimbari to mafi yawa aghlab ahlus sunna wal jama'a ne sannan duk da kai da su ba za su bari ba domin mai suna jin zaƙin jama'a na kallon su to da wannan bakin ne kuma in maulidi ya zo za ka buɗe mutane ka ce bid'a domin bid'an maulidi a haffu min ka me yasa bid'an maulidi ba za ta bata ma kowa sallah ba amma ka za ta bata ma mutane sallah me alakan wannan maganar na Dr. Gumi da maganar da ɗazu ya yi shine maganar da ɗazu ya yi a ƙarshe ya ce dukkan shafin da take yaɗa bid'a ko shirka Allah ya kashe ta To ɗaya daga cikin shafin da yake kiran mutane su je su dinga sauraron jawabi a gun, ana saka huɗubarsa kuma da Hausa, kuma yanzu Dr. Gumi ya ce yin huɗuba da Hausa bid'a ne. Hmm. Saboda haka wancan tashar da kake kiran mutane su je su ji, ana yaɗa bid'arka na yin huɗuba da Hausa. Ita ma kenan kana kiran Allah ya kashe ta, tunda yanzu dai ya tabbata yin bid'a da Hausa a yin hudu ba da hausa bid'a ce kuma kana yi kuma a wancan shafin naku ana saka hudu taka wato ana saka bid'ar ka kuma kayi addu'an cewa dukkan tashar da take yada bid'a Allah ya kashe ta kenan kana addu'a ma wancan shafin taku Allah ya kashe ta don tana yaɗa bid'ar hudu ba da hausar da kake yi sarki zaki da na kilif na gaba Allah ya faɗa suke da musulunci Allah ya faɗa suke da musulunci faɗa suke da musulunci muna faɗa da musulunci Allah ya faɗa suke da musulunci Allah ya faɗa suke da musulunci faɗa suke da musulunci bayan musuluncin kaga shi kenan alhali kai din kanka ba faɗa ba muke yi da kai ba in ka faɗa abu ba daidai ba muna zuwa mu warware ne kai ma ba faɗa muke yi da kai ba hmm. muna warware abin da ka faɗa wadda ba daidai ba ne balle ka mana kage ka mana sharrin cewa muna faɗa da musulunci yaushe ka zamo musuluncin hadda za mu yi zamo cewa yanzu in mun yi faɗa da kai mun yi faɗa da musulunci to haka ya mai da kansa musulunci alhali shi ba musulunci ba ne shi musulmi ne shi ne kilif na ƙarshe ko kuma akwai wani akwai wani dan na shi ka sa abin da yake yi ma sai dan yanko dan dan wurin magana na kankane in ya yanko sai su saka to shi kuma wani dan dariƙar sai kama barza na duka an yanke ƙarshen magana na an yanke bayanta dama don su yi sabis ɗin haka yake in dan shi'a ya zo haka zai in dan dalika ya zo haka dan ma haka yake she ya kuri ba ni minti ɗaya yi magana nan nan eh amma kafin ka yi sarki zaki eh. duniya akwai bukatan ta san sharri ya maka don ba kai kake yanke wa'annan jawaban ba mu muke yankewa duk wannan jawaban ba kai eh. ka yanke ba ni na yanke so ya ma sharri ya ma kazafi wallahi eh, abin da nake so faɗa nan wallahi tallahi shayi ban taba dokan kyakkyawan minti na biyar ina kallon sa ban taba yi ba ba na sauraron sa wallahi sharri da kage sharri ba na sauraron sa mani ba na sauraron sa wace <laughs> wallahi kawo nan in za a yi program kuma ni ban taba kawo video in ce malami zo ka yi program ba mallum ba ke kawo eh, video kamar yau video kamar da za ka yi da safin nan ma ni na gani ba ma san ka kawo bidiyon ga abin da za a yi ba shi yasa kaga wannan wallahi sharrin da kage wallahi eh to ga mun yadda za a yi masharranci mai kage wa mutane ya ci nasara wallahi za a yi bana bana bana bata lokaci na wallahi tallahi in je wa in duba shi ban taba yi ba a rayuwa na sarki zaki bari in bashi amsar wannan abin da ya faɗa eh sarki zaki ba su gano ya kamata a dinga sauraron jawaban mutane complete ba sai yanzu. To. Da yanzu ake saka nasu. Sai su ce a ɗauko complete wai ana yankewa. To. Da namun jawabinsa shi ma ka ga gunda bai kawo complete maganan da kwankwaso ya yi ba sai ya kawo wani ɓangare da mutane su ji. All right. Wasu daga cikin za a gani suna yawo makaskata da waɗansu wadda suna sun ɗaga wando sama to mutum ko ɗan tuhu zai sa yawo da shi a jihar Kano na san tabbatar muku da cewar mu in ya taɓa musan ya taɓa shi kai ba ɗan tuhu ba ko barci ko kwaroro mutum zai yawo da shi a jihar Kano ko a ƙasar nan a kan da sunan addini to wannan ba za mu sasu. To, kun ji shugaban tafiyar nasu da ya ce na yi magana masu ji daɗi ba gashi amma da yake cewa ya ce idan malami ya hau membari ya taba mu da larabci to mu kuma za mu je waje mu ma mu hauna mu platform na siyasa mu duddura masa ashar kuma kar yayi mamaki in mun sa yaran mu su ma sun cicci mutuncin sa hmm. sarki zaki shi idan ya tashi don yakan je huduba huduba fa ya dauko hmm. maganganun mutane yana dannawa bai taɓa sa complete maganganun mutane ba sai dai ya yanko amma yanzu ya zo yana zargin ana yanko masa nasa magana kai lokacin da kake yanko maganganun mutane ba complete ba ka danna ka kafa hujja da shi kai ba ka yi laifi ba amma yanzu don an yanko muhallu shahid a maganarka shine aka yi laifi shine kake nema ka wawitar da kwakwalwa da tunanin mutane ka nuna cewa ai ana yanko wani abu ne ai ba complete ba ne kai kana yanko maganganun mutane complete ne? Mm. Bai taɓa yanko maganganun mutane complete ba, daidai muhalli shahid wurin da yake so ya yi magana a kai kawai yake datsa kuma ya zo ya danna wa mutane. Wato kai kana so a ma adalci, amma kai ba za ka yi ma wani adalci ba. Kai kana so a bi ka duka complete a ji me kace, amma kai ba ka jin na kowa complete. Shai ba an ce liman in yana hutuba bi mana ko magana ba a yi sallama sallama da ya zama wajibi dole ma in an yi maka sallama wai kaka, kaka amsa saboda hutuban nan tana cikin sallah to shin ya dace a za saka audio da wani ya kuma cikin hutuba kan mumbari ya tunda Allah ya halice ni sarki zaki tunda Allah ya halice ni ban taba gano hudu ba irin tasa ba wannan hudubar tasa bid'a ce bayan yana yin ta da Hausa hudubar tafa'ul ake yi ya ce ne wani ya ce wani ya ce wancan eh me ka ce uhm, shi ya sa babba hoto da ya ce huduban da kake yi da sallar juma'a ka wallahi ba za ta hana saye da sayarwa ba ba za ta hana ciniki ba ba ita ce irin huduban da take hana da sayarwa ba haka ya gaya masa ko da yake yanzu sun yi maja kuma Ko da haka sarki zaki wannan mutumin wa ya gaya ma wai abin ya ce maka yana bin sunna wa ya gaya ma sunnan yake bi ka eh. tambaye shi yadda ya kudu ban nan haka annabi ya yi hmm. yadda yanzu yake kudu ba yana cikin jawabi ya ce aha me kace aha ban ji ka ba daga murya shikenan ya zagi wannan ya zagi wancan a kudu ba wannan ita ce sunna cikakken cikakken dan bid'a kenan kana neman nan dan bid'a number one a garin Bauchi in ka samu Dr. Idris ka tsaya nan. saboda ya fito da huduban da babu annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba atba'u na ba wanda yi kuma shi ke daga jijiyan wuya duk abin da annabi bai yi ba bid'a ne to zo ka tabbatar mana da irin wannan hudubar taka annabi ya yi ta sannan shayi wannan abun ne fa baya so mu zo shafin ka mu faɗa sai yana cewa kar a je a ji a akwai masu zuwa shafin su dinga zage zage ma saboda haka su ma kenan ya zamo cewa eh, sun tabbata a shararu kamar yadda kake faɗa da hakuri marasa albarka na'am akwai wani addu'a da aka turo na naji yayi a na, wai cewa wai ah, muna ina dokan shafin muna neman kuɗi da shi ne kan Allah ya ba mu wannan kuɗi na je na yana to trash ina gani yana tsammanin ni shi ne ni kaman shi ne ko kaman eh, mabiyansa ne eh, eh, haike wannan mummunan addu'an cewa ana dokan shafin ana neman kuɗi kan Allah ya ba mu kuɗi wai tun da muna tallatar muna neman kuɗi ne to wannan ina gani addu'an dai da nake wai mutum abinda mutum yake yi duka yana tsammanin kowa shi yake yi wala Allah shi yake yin wannan wala Allah amma doctor ya ka san kanka ne amma baka san kowa ba sarki zaki in wasu ba su sani ba mu mun sani cewa program namu shi ke hana ka ka je ka nemi kuɗinka. Allah ya saka, Allah ya saka shayi. Sarki zaki idan samun kuɗi ne kake yi a wannan, in har samun kuɗi ne, Wasu me yasa ba sa samu da wannan Shike da na'am. Mutane da dama suna magana akan abin da ba su sani ba sarki zaki. Na'am, na'am. Saboda haka ka kyale su. Alhamdulillah ya tabbata ya ma sharri ya ma kage. Ya nuna kana yi idan neman kuɗi ba haka bane. Ya nuna cewa kuma kai kake yanke maganganun da ake yi kuma ba haka bane mu muke yankewa. yanzu sarki zaki ka san me zan zo in faɗa ne har da zaka yanko min wani wuri sai ka ce min in yi magana a kai a kai ai baka san me zan ce ba ina am ni nake yanke abuna in yanko su in turo su mm. amma ya zo ya ɗora ma ya ce kai ne wannan ita ce sunnar ba. wannan ita ce in ka ji ya ce sunna wannan kagen da sharrin da kazafin da yin kuɗuba da hausa ka dinga zagin wannan da cin mutuncin wannan a kuɗuba ita ce fa sunnar kar ka ɗauka wai sunnan wani aiki ne na annabi da yake yi wai kake jin haushi a'a ba haka bane in haka ne me yasa yake samun matsala da ƴan uwansa salafiya me yasa yake samun matsala da ƴan uwansa yan izala su ma ba sa son sunna ne a ra'ayinsa ne ba sa so mm. ba su gamsu ba ne zai sanya sunayen munana shi yasa shi ma idan aka sa masa suna sai kaga ta bi shi sosai saboda yana sa wa mutane suna munana mm. sai ka ga kuma irin sunar da ya sa da kuma irin wadda aka sa masa shi wadda aka sa masa tafi binsa sama da wadda ya sa. Shi ne matsalar. Amma shi Ya tsoron Allah ya ki ba ya so mu dinga kuna masa asiri. Baka ɓoye ba ka faɗa cewa kana binsa kana sauraron sa ma ya fi kan da shi eh, kai kake sauraron kanka bi ma'ana kana to shi yasa ni ban wallahi ban taba wallahi na muna magana nan wallahi ban taba ɓata lokaci na Sarki zaki abin da ya sa nake sa, Allah ya taimake ni na riga na san waye shi. Wallahi Allah ya mun ilhaman cewa ko ba daɗe ko ba jima sauraron da nake masan. Mm. Zan iya kafa masa hujja da sauraron shi ya sa. Kuma Allah ya tabbatar mun da haka. Saboda haka sarki zaki mutumin na har rantsuwa zai ma akan abu kuma karya ne. Ya yi rantsuwan cewa bai san ni ba. ni eh. kuma na yi rantsuwan cewa ya sani kuma zan fara tono maganganun da muka yi ta yi da shi shekaru hmm. kusan ashirin da suka wuce insha Allah. Eh? <laughs> Eh. <laughs> Wannan shi, sarki za a buɗe buɗe layi. Jama'a za mu tsaya a nan shayi zai bi mana kowa zai kira ya tsaya kan topic. Abin da ka tattauna shi za mu kake da daman ka yi jawabi a kansa a da ba tattauna ba baka da daman ka yi magana a kansa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola alaikum salam barka da rana barka ka dai da fatan kana lafiya lafiya kalau ya sunan ka daga nake kira M Sani da Matu Jaro a Nigeria. To masha Allah M Sani kana tare da Shekma Daira ka wannan layi. Eh, na shigo masa gaisuwa da ziyara da fatan alkhairi. Allah ya sa. Eh, muna yi musu fatan alkhairi. Masha Allah. Musamman ma ku da kuka ba ba dan ku ba dan Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. Allah ya kara ba mu dama ya ba mu kariya amin ga wannan addini eh kawai cewa ne ma na kalle ka na ce to bari shigo in gaishe ku kai da malam Allah ya saka ina wa malam Sani barkan mu muna godiya Allah ya saka da alkhairi kare malam Sani mun gode sosai Assalamu alaikum wa alaikum wa alaikum assalam kola sunan ka daga nayi kira sarki zaki na'am sunana lawali daga nan libya to masha Allah malam lawali kana tare da Sheikh Mat Daira ta wannan layi fata alkhairi yana jin ka yana amsa ina ziyara sarki zaki muna amsa muna amsawa malam lawali mun gode to mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala to malam zuwa su share ma kawai Barka ka dai, barka ka dai, Buhari nawa. Na'am, da nake so in ce a nan sarki maganan da farko tukunna akan maganan shafi da aka yi kamar inda na taba faɗa wancan lokacin. Na'am. Misali akwai wani abin da kuna yanzu kuna kan program da Malam Tahir akwai wani lokaci da ya taba ce maka sarki dan sarki zaki da namun wannan clip din da na turo maka ce bai turo maka ba. Ha, sosai eh haka na'am. San good point. Beautiful yin, wallahi. Sosai. Ka ba ki kada kawo ba wallahi ni na manta ma. Sarki zaki. Wallahi wannan bawan Allah ya burge ni saboda yana nuna ma yana sauraron abin da hankalinsa. Sosai, sosai. Ina ga bai wuce zama uku da suka wuce ba ma ai ni ne na ce maka ka tura abin nan kace ai bai zo ba. Da na duba sai na ga kuwa da gaske bai zo ba sai na ce maka bari in saukan tura ma na sauka na tura ma. kaga kenan wannan ya nuna cewa ba kai kake zuwa ka tanadi abin da za a faɗa akan wannan doktan namu na garin Bauchi ba mu muke tanada mu turo ma kai kai playing kake yi idan ya yarda da kansa ba matsala sarki zaki ba shi dama gobe gobe abinda duk muke faɗa a kansa don Allah ya zo ya warware ba shi kenan ba eh, eh, eh, kamar kan da kuke matsala a ciki warware abinda ake faɗa kansa ya zo wallahi mun ba shi dama ya zo ya warware Eh. abin da muke faɗa a kansa kenan a insha Allah mun ga mun ga malam Abu Junaid ya ya gabatar da shi eh eh yazo ya warware ba wai ya dinga zuwa yana zagin ka yana ma mummunan fata yana ce kaza yana abin nan ba bai da kyau haka din ah. ka gani eh hmm. malam Buhari ka gama magana ah, ya kuri kola kan TikTok ya ya akan wannan sarki za kana ji ko eh sai magana da ake yi akan maganan ga shi yanzu malam tahir ya tura ma bidiyo ka danna hmm. na maganganun shi da da yake To akwai wani abin da aka saka akan wannan shafin wanda aka kawo akwai malamin da aka saka shi yake ce lokacin da izala ta fito tana sabuwanta akwai maganganun da aka sa aka yi saboda ana so a yi wa'yansu abubuwa ne a cikin wasu buri. Aka rinka ce kaza kafirci ne yin kaza kafirci ne to ashe kafirci akwai na da akwai na yanzu ne ko kuma ya abin yake. Amma duk da haka point dina akan maganar shi da Dr. Idris. Eh. Misali to shi ma ya fito kamar na wani wanda kwanaki ya fito tsohon minista yake ce ya yi tuka da warwara akan maganar tarbi. To shi ya fito ya ce duk abubuwan da ya ce su 'yan shi a 'yan uwan shi ne da. wasu maganganu akan sai ya yarda da musuluncin su to yanzu ne ya fasa ko kuma tun da haka ne akwai dalilin da ya sa shi ya kasa faɗan haka very good very good point very eh yau to ba ce ya ya ya ya janye sarki zaki eh, wallahi bai bari mu zo magana akan carbin nan sarki zaki duk shehunan duk eh. shehunan Dr. Idris sun eh. tafi akan aksarin sun tafi akan halascin carbi Ibn Taymiyyah ya tafi akan halascin carbi Al-Uthaymin Salihu Al-Uthaymin ya tafi akan halascin carbi hmm. amma duk da haka ya zo ya dinga hawan Dr. Fantami ya dinga sukansa. Allah ya sauke mu je zuwa ga assalamu kola daga kola kan tiktok wa alaikum salam sarki zaki na sarki kola ya suna ka <laughs> alhamdulillah lafiya kalau kabiru ne daga gombe ah hmm, kabiru gombe eh ba shi ba wanda <laughs> Sarki zaki kace Kabiru Gombe ka kai. Eh, eh, Kabiru Gombe ne, kai kuma Malam Kabiru Gombe. To bismillah. <laughs> Ah, ni Kabiru ne daga Gombe. Eh, shi ke Za ka iya jawo masa matsala da wannan suna. Eh. Ah. To bismillah. Ina ina wa ina wa da mina man tahir barka da wannan rana Eh, barin ce ma shek tun da shi wancan malam kabiru haka san shi da shi to kai eh. barin ce shek kabiru gombe bismillah <laughs> muna godiya <laughs> malam na ce a kan program da kake nan wancan na wancan nan akan magana da kuke na bari in tura ma abu kace ka tura lalle ni ma na saurara ranar ina kai ai na'am na'am na gani eh, alhamdulillah mutane masu hankali ne suna saurara da hankalinsu da tunaninsu sarki zaki na'am bare ko ina kan live din aka yi haka hmm. tabbas ya sauka sai tura an yi haka tabbas ina gidan nan aka yi haka hmm, to gashi dokta wai ne ke zuwa je yanyan ko wai shin kawo kuma bai iya boyewa ba duk kana shan duka ma shi ka boye dukanka amma wai a ta dukan sa wato ya san yana shan duka bai iya boye ai ta barza ai ta barza Allah ya sauke da ya boye ma feelings da amma ki kiyaye feelings da wai a ta dukan sa yana shan duka <laughs> Dokta ke Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola. Ina ga network kurin kola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola. Bari mu haje mu ba da Kola na bi kai muka baka dama, eh to muna muna tare da kai kola. Barka da kokari ina ma fatan alkhairi. Malam Tahir barka da kokari. Masha Allah. Muna tasawa Malam Kola. Kira. Eh, sunana Abdurrahman ina kira daga nan Abuja. Na'am. Allah Abdurrahman barka da warhaka. Malam barka dai da kokari yau ma dai mun haɗa a nan gidan yau ne first time na fara zuwa shafin sarki zaki kuma gaisa. Allah sarki to muna godiya Malam Abdurrahman. Mawala zahir kawai da gaisuwa Allah sarki to ba damuwa insha Allah in ka bibiya zaka ji. Allah ya saka da alkhairi. Daga baya zaka ji abin da aka faɗa ka ji? Bari mu ba wani dama kuma insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum. Barin katin. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Sarki zaki barka mu da wannan lokaci. Barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira? Yakuba ne daga Libya. Masha Allah, Malam Yakuba kana tare da Shakman Daira ka wannan layi. Ina gaida da shehin Yana jin ka yana amsa. Yana amsa mutanen Libya. na godiya sosai na hauro ne 'yan gaisa yana jinjina mu muna godiya muna jin daɗi. Muna godiya Malam Yakub muna godiya a saka muku da alkhairi. Mun gode, mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan WhatsApp. Kola kan WhatsApp. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu na'am kola ya sunan naki kira na'am sarki zaki suna na awal suleiman aliyu ana kiran ka daga jihar karan najeriya to masha Allah malam awal kana tare da shek man daira ka wannan layi to zaki ina muku fatan alkhairi kuma da mu malam tahir ne masa fatan alkhairi masha Allah ina amsa malam awal na'am uh, sarki zaki lalle kan duk abubuwan da suke faruwa muna bibiya kuma muna sauraron ku sai dai eh, haƙurin da za mu ƙara baka shi ne ka ƙara haƙuri da mm. waɗannan maganganu da gaskiya kai kan ka san dama challenges dole ne sai ka dinga fuskantar su dama su malam tahir sai riga sun saba da irin waɗannan a ah, mu mun saba ji gaskiya <laughs> sarki zaki abin yana bata mare kuma kana ɗaukar zafi ah, sosai gaskiya da kenan Wala, ai da da ban sani ba yi da kenan kan wani sha biyu da a banda gari sun wani na magana banda gari a wannan bai sa abin da yake ciki ba wallahi ke gaya maka da kenan to kage yanzu tun da ka riga ka gane su to kaga sai ka dinga hakuri abubuwan su dai na bata maka rai a ah, insha Allah sam in sha Allah mm. saboda haka Allah ubangiji ya kara karfin gwiwa kuma lalle karatuttukan da ake yi mu dai ba abin da zamu ce maka gaskiya sai yi godiya da su kuma sauran malama da suke zuwa suke kara wayar da kan mutane suke baiwa mutane ilimi sosai to alhamdulillah shi kuma duk abubuwan da shi kamar dakta zai fito yana ta maganganu a kai to alhamdulillah gaskiya muna sauraron duk irin karatuttukan da yake yi saboda me saboda akwai maganganun da idan ya faɗa to kafin ma wasu yi masa raddi domin mun san abubuwan da yake faɗa da kansa sai sosai sosai alhamdulillah gaskiya duk mutum abubuwan da yake faɗa mutane na sa kuma abubuwa ba daidai ba san ba daidai yake faɗa ba kai baka ji ba wai wai duk wanda doctor zai faɗa da shi mai shi na albarka fa in ji malam daya <laughs> ji malam daya wai duk wanda doctor zai faɗa da shi ba wai daga ba ka ga mai shi ya albarka fa ne shi ya ci gaba cikin rayuwa Sarki zaki, ina da wasu abokanai na waɗanda su a daɗin ɗaliban Dr. Idris ne. Eh. Yanzu sun rabu da shi suna cin gashin kansu. Eh, idan akwai wani daga cikin wanda yake na kusa da Dr. Idris, mm. in ya isa ya yi inkarin cewa a da a cikin mabiyansa babu Malam Daniela Bunu Khalil. Mm. in ya isa ya yi inkarin a cikin ɗaliban Malam Idris a da babu hmm. Shak Brema. Wayannan duk abokanai na ne su. Duk sun ci gaba yanzu. Duka kowanne yana cin gashin kansa yana da masallacin kansa ba a ƙarƙashin dokta suke ba. To, masha Allah, masha Allah, masha Allah. Da kaman za su iya kashe kansu akan dokta, amma yanzu ba su ba shi. <laughs> dama Allah ya ce wa manza Allah walau laukun tafazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawli da ka kasance mai fushi da kaushin hali mutanen da suke kewaye da kai da sun rabu da kai to shi din haka yake kuma ai ina ga cikin videos da na turo ma sarki zaki akwai ɗaya wadda baka sa ba kwaya ɗaya ne wadda baka sa ba wadda za ka ga akwai hoton mutane da yawa a ƙarƙashi. ya yi ta sanya albarka ne ga wasu malam ga wasu 'yan salafiya eh alhali daga baya kuma ya soki ɗaya daga cikin da shi kuma yana koyarwa a wurin baka sa shi ba wancan jawabin eh, bari na na downloadin ganin da bari duba cikin domin na ga duka muka bari na zuwa kola mun gode Allah ya saka da alkhairi kola Okay, mun gode. Kola kan TikTok. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Bari ni nemo mu shehu bidiyon ga. Kola kan TikTok. Wa alaikum assalam warahmatullahi Kola sunan ka daga ina ke kira? Zair Salisu daga eh, mazaunin Nijar. To masha Allah Malam Salisu kana tare da ah, Sheikh Mat Daira kan wannan layi. ban gajiya da fatan sun suna cikin koshin lafiya ya al'amurka ya wannan lokaci kuma alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah Mashi Allah malam sarki zaki shi ne ku ban gajiya malam sarki zaki da fatan je kowa dai normal nan wajen ku masha Allah mun gode wa Allah mun gode mun gode wa Allah mun gode wa Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan uh, whatsapp Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ko ya sunanka kirgin na ake kira? Sunana Ibrahim daga Saudi. To, Malam Ibrahim daga Saudi, kana tayar da Sheikh Man Daira ka wannan layi. Ina gaida Malam tayar da Sarki Zaki. Masha Allah, muna je muna musu. Sawa Malam Ibrahim. Na, na ce ina da tambaya. Tambaya na. Bismillah, bismillah Malam Ibrahim, bismillah. Je ka kawai go ahead. Malam. Na'am. ba matsala eh? wannan karatun ne wannan abin na ce raddi zuwa ga dr idris ai da untuqida ya fito ya yi magana a kanmu da shafin nan ya ce wannan shafin tana ba da dama ma 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a sai ya ce wai suna zagin sunna haka ya ce kuma ya ce suna zagin musulunci duka mun danna shine nake so na tabbatar ma duniya da cewa ba mu zagin sunna ba mu zagin musulunci muna warware shubu hadda ya kawo ne shi kuma ya mai da kansa shi sunna ne ya mai da kansa shi musulunci ne saboda haka sai ya mayar kuma abinda muke yin a matsayin zagi wa ba ma zagi don me za mu zage shi don me za mu ci mutuncinsa in yace abu fari ne sai mu ci baki ne bisa dalili kaza da hujja kaza da kaza in yace abu kaza baki ne sai mu ci fari ne bisa hujja kaza ko dalili kaza ai me abun faɗa baya faɗa so ba mu zagin sa wannan raddi ne buɗaɗɗiyar raddi zuwa gare shi yayi magana akan mu ya nemi mu ba shi amsa bismillah okay na'am idan na nan raddi ne mun ji raddi ne na'am amma da kanka ka ce shi Dr. Idris yana da malumma kenan shi wannan shi raddin da yake nan kai ka ce fada ne fa shi yana raddi ga malumma duk in ba yi daidai ya yi raddi amma ka kira nashi ne ka kira shi fada amma naka ka ce raddi kagan ba ka yi mai ba. Ah, uwa Malam Ibrahim ko? dan eh, ba minti ɗaya. Malam Ibrahim shi faɗa kala biyu ne. Akwai faɗan cacar baki. Akwai kuma faɗa na, hannu da hannu. In na ce ma yana faɗa da wasu, dama menene ake iya lissafa shi faɗa? akwai faɗar cacan baki kamar yadda hausawa suke cewa wane ya ce wane ya ce shi ya sa in na gada dama zan iya ce ma abin da ya yi faɗa da malamai in na gada dama zan iya ce ya yi raddi ga malamai ni yanzu abin da nake masa raddi ne in ka ga dama ka ce ina faɗa da shi me matsala me sa ya zama faɗa Yawwa, saboda zai ce in ce yanzu misali barin baka satan ansa eh, eh, na lura kai ɗalibi ne na ilimi ba matsala sarki zaki barin bashi misali akwai wannan ayar da take take magana akan wa in ta'ifatani min almu'minina iktatalu ka san me ma'anan iktatalu ko ka san ma'anarsa na'am na'am eh, eh. wai ka san ma'anarsa in ka duba cikin malaman tafsirai hatta na ahlus sunna mhm. sun faɗi cewa iktatalun nan yana da ma'anar husuma da baki bil lisani wal asa amma iktatalu aka yi amfani da shi iktatalu suna yaƙi amma cikin wannan yaƙin sai aka ce maka wasu ne daga cikin mumine suka dinga cacar baki su ya har wasu suka ce bari mu ɗauki sanda wasu suka ce bari mu ɗauki binna ali wasu suka ce wasu kuma wal'asa wasu kuma suka ce a'a cacar baki ne ma hmm. so kaga anan ya danganta ne in aka ce wane yana faɗa da su wane sai ka duba ga wani irin nau'in faɗa ne yanzu misali idan ba a kira abin da ya kira Dr. Eh, eh, eh, Sheikh Abdul Wahab da ya kira shi da Imamu Ahlul Bida'i ya kira shi da ɗan interpret ya kira shi da ba irin ah, kalmar da ah, bai kira in baka kira wannan abun da faɗa ba me zaka kira ba kira shi ahlul bida'i ba me ya kira sannan yanzu da aka ce an yi sulhu sulhu a kan me maganan nan yadda ya kira shi magana haka aka mata ka aji maganan shi me ya kira sake mai magana ka gane to yi maganan da ya yi. me ya ce? me ya ce? wai maganganun da malam eh, eh, malam abdulhaf ya yi mu wai nan sanun mu ka gane yana nufin ka bece ce shi ahalul bidai ba ne wai idan maganganun nan ya kasance kira idan maganganun da zai yi ka gane ku to shi ma mutum ne mutum ke kuskure idan kana gwadawa kamar malam abdulhaf kuskure maganan da yi nan kuskure ne to wannan sarki zaki sarki zaki a kuri kace kace don bai ce bai kira shi da imamu alal bida'i ba me ya kira shi da shi A in ya ce bai kira ba yanzu sai in kawo fa sarki zaki ina da maganar da yayi kana da so shi ya kawo da ni ina da maganar in shi baya da shi ya eh. kira shi da imamu ahlul bida'i eh wai zai kawo wai zai kawo kawo kawo wai maganganun da yake yin nan idan bai bari ba haka yace ya zama mai aiwa haka yace ah, wai yace yace idan bai bari ba aiwa okay ya zama limamin alal bidai Sarki zaki ba ni minti ɗaya don Allah. Eh. Sarki zaki ba ni minti ɗaya. Ok, kola. Minti ɗaya za ku bani. Barin saukan tura ma sarki zaki. Eh, shai turo muna. <laughs> amma kola kola ci gaba da maganan ka kame eh, eh, malam ya turo muna aiwa ka san malam karatun da ake yin ana son adalci sarki zaki eh shi sa malam yace zai turo muna in za ka yi da wani ga ka make sure abin da ya faɗi eh shi ne kuma za ka doki ka mai rai ka zo ka yanka wani wuri inda ya maka dadi sai ka sa jama'a kuma ba kowa ya ji full video mu wannan nan inda ka sa kawai ya ji ce ka gan inda kai ka sani ce shi ma ya tashi da shi yana yawo da shi amma kuma ga kuma nan kowa ya kuri, ga kuma nan ya hankuri ga kuma nan malam ya turo mana shi dokta da kanshi ya an yanke maganin kwankwaso ya je yake yake hutuba da shi shi ma ai ba duka ya sa ba ok to ji ya kuma ka ji ba ji za a gani suna yawo makaskata da waɗansu wadanda suna sun ɗaga wato sama to mutum ko ɗan tuhu zai sa yawo da shi a jihar Kano ina san tabbatar muku da cewar mu in ya taɓa musu ta bashi kai ba ɗan tuhu ba ko baki ko kwaroro mutum zai yawo da shi a jihar Kano ko a ƙasar nan a kan da sunan addini to wannan ba za mu sa su. kun ji shugaban tafiyar nasu da ya ce na yi magana ba daɗi ba gashi abin da yake cewa ya ce idan malami ya hau membari ya taba mu da larabci to mu kuma za mu je waje mu ma mu hauna mu platform na siyasa mu duddura masa ashar kuma kar yayi mamaki in mun sa ya to doctor shi ma magana sai zaki na turo ma wannan da Allah danna mana shi eh, na turo eh kamin turo kamin saka eh doctor shi ma maganan konkoso yayi aka yanke guntu ya je shi ma ya hutuba da shi shi ma nan kuma me zaka ce a ki duba ne the adalci magana guntu kamar ya yanzu maganar da maganan da kai kai kai kai ka ga kamar maganar hutu dokta shi ya yake a'a ina zuwa ka ce wai a yanke a yanke video a zo a saka na ba ɗauko full video a zo a saka to shi ma dokta maganan kwankwaso da ya saka nan full ne ko dai shi ma an yanke ne aka zo aka saka wurin ah, wannan full a ah, kaji da kyau shi full video ne waye ce maka dokta bai ji full video abin gaba to waye ce maka malam dair bai ji full video dokta shi ma ya yanke kawo nan ba ah, ai shi maganar dokta ya kawo ah, ah. wannan ba batun kwakwaso aka yi ba ba batun kwakwaso aka yi ba kwakwaso shi ba mutum ba ne zaki da na mana magana da ya ce Imam Ahlul Bidai ne. Ai maganan da shi da shi aka ba shi rati. eh to shi ma magana da dai, shi ma shi ma bala da ba shi raddi mana kada ya sake magana to gashi nan to in ya sake magana ya turo za mu ji eh hakuri to amma kamin mu sake kai ka ce kai ka ce doctor ya ce mala abdulwahab in bai bar wannan magana ba zai zama limamin alibi haka kai kace a a a haka yake nufi ko haka kai kace to to to shi ke da hankalinka kwantar da hankalinka eh. ƙarya kake dattijo ƙarya kake yi ƙarya kake yi shai nan ga ya ce ƙarya kake yi ƙarya kake dattijo eh ba wannan bane ashe barin turo ma ɗayan ya hakuri ɗayan zan turo ma ya haƙuri ya kake yi wannan ai mutum mutum na karya mutum na yin karya ai wannan ba wani abu A'a, a karka damu ya hakuri, ya hakuri. to kai in ka ce mutum yana karya to ya an haka faɗi na dokta kai ya dame ka a ni in ka mai raki ka mai raki da adalci bai dame ni in dai kana in gaskiya in adalci za ka yi Eh. Ke sa shi ya yi adalci da ya ce wai ni ina zuwa. Ok, ni magana na. Magana na da ni dokta shi ya yi adalci. Banda magana Da ya ce wai ni ke zuwa yan bidiyo nake zuwa nake sakawa. Shi ya yi adalci. To, ai kai kai kai kai kai ba ba. Ba kai kai kai sarki zaki kai da kanka. A'a, a'a, ba shi muka tambaye ka ba, abinda muka kai ka ce adalci. Shi na ce maganar da dokta ya ce wai ni ke zuwa ya yanko bidiyon sanzo saka maganar da ya faɗa shi ya yi adalci. Eh? Eh? ma ka yi adalci. Da ka je ka so ka zazzage shi, kai kai ma ka yi adalci. kai baka ko ga ya kurkwata da baka na tura sarki sarki zaki na tura sannan kuma da yake maganar cewa Abdulwahab zai iya yin ƙarya shi eh. Dr. Idris da ya ce kai kake yankewa a nan gaskiya ya faɗa zage shi ko kuma a'a Dr. Abdulwahab ne zai eh, iya karya amma Dr. Idris ba zai iya karya ba lokaci sannan kan ba na fito na kira zuwa zage shi kana kan social media me doctor yayi me doctor yayi aka aka zaka yi wannan magana kai kai kai zagin da kai ce ka zo kamar ni eh kai zaki na turo ma kola ina gani wallahi ka confuse ka confuse ka confuse wallahi tallahi ka confuse Sarki zaki ya yarda Shek Abu Wahab zai iya karya amma kuma amma kuma Idris ba zai iya karya Dr. Idris ba zai iya karya ba. A sha ina zuwa. Maganan ka kai ba ba amfani ciki saboda ina zuwa. Eh saboda baka amma ina so approve maka wannan ne kawai eh, shi mana ya approve maka wannan kawai shi a kyale ka eh, eh in baka ba baka da ba ka zo ba ka zo ka ji gaskiya ba ne ka zo kawai kana ta buga daji ne kawai inda kuna so gaskiya ba kima wani ranki da rashin gaskiya wani irin rashin wani irin rashin gaskiya kai ma aka ce maka dokta ya ce ishirun ishirun ka ji ya ce wai ina eh. zuwa wai ina zuwa in je in yayin ko video in zo in kawo a zuwa saka nan kana yi eh. eh daga nan Wato wannan ƙarya, wannan ƙarya kai ma ku ba wannan virus ya ya bi kudu ya bi jinin kudu da ke nan ko? Wallahi sarki zaki kuna bibiyan ta. Eh. Hadda wato ba ku tsoro ba ku tsoro ba ku tsoron ƙarya ma hakuna hakuna rantsuwa. Sarki zaki eh, eh. idon su ya rufe dan na wannan abun saboda al'umma ba don shi ba. Shi kan zai wuya. Ai bai da Idris yana ƙarya ba amma Abdulhab ne yake ƙarya. Ya shi kenan. Yeah, sir. wai yana ce masa imamu ahlus sunna a imamu ahlul bid'a dai kun ji abin da yake cewa yace a ba adawa a musulunci gashi na yace ba adawa ba adawa wato babu barin fara wai ana ce masa imamu ahlus sunna a imamu ahlul bid'a idai. kun ji abin da yake cewa yace a ba adawa a musulunci gashi na yace ba adawa ba adawa wato babu alwala wal bara'u kenan ko ha antum haula'i tuhibbunahum wala la yuhibbunahum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun yace babu gaba yace babu gaba yuwadduna man hada Allah wa rasul yace babu adawa dan ma ya gamsar da yan uwansa yan interpret yan maja sai ya ce ai wannan da ya ce eh, salatin fatihi ta fi salatin ibrahimiya sai yana kirawa ga yan uwansa yan tijjaniya su ma su ja hankalinsa ya dawo cikin taitayinsa ai su ma da nasu idrisu a bauchi ya yi magana ai an samu wani sun je sun ce masa ba daidai ya yi ba wasu kuma sun goyi bayansa ƙarya kake dattijo ƙarya kake yi ƙarya kake yi ni ba wanda ya zo ya ce mun ba daidai ba don wanda ya zo ya ce mun ba daidai ba na san kafiri ne wanda ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sai ce ba daidai ba kafiri ne da haka ko da gigin ba sa wallahi ba wanda ya zo ya same ni ya gaya ƙarya kake yi wannan ya faɗa ne don ya gamsar da 'yan ɗariƙu cewa su ma su ja hankalin nasu ai su ma sun ja nasu to ni ba naku ba ne in dai wannan ƙina ita ce yanzu kai kai karya ko dokta ya karya to da Allah ka ajiye shi tunda na gano ya yake so ajiye shi ba bukata kai kai karya ko dokta ya karya wannan wannan ya confuse jinin ƙaryar na ya bi jikin su wannan makaryaci sarki zaki ajiye shi da Allah tunda ba wai ganewa yake so yayi ba ajiye shi za mu ci gaba zamu yi sharhi sarki zaki yanzu abin da na faɗa na ce ya ce masa imamu ahali bidai sai ya ce wai a a cewa yayi in kai kaza ka zamo wadda babu wannan kalmar kwata kwata a ciki sannan ya faɗi mummunan magana ma ya jawo aya ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza so ala ayya halin sarki zaki in har wannan ne zaka kalli mutum ka ce yayi ƙarya shi ma da yace kana yayyanke masa kana eh, yayyanke bidiyo shi ma Idris din ya zama tacaccen makaryaci Ko ba za mu ji wani shayi ko tsoron mu gaya masa makaryacin ba tunda karen yake yi saboda haka yadda yake ganin wancan yayi ƙarya shi ma makaryaci ne ka san wannan abun aboci muke faɗan wannan abun fa ni dan bauci ne fa na san shi sani maganar da yake muku da cewa wai bauchi duk ta bi sunna muna nan a cikin baucin ba eh. duk bauchi ta bi sunna ni ina nan bauchi ina ce karya ne dr idris ya faɗa sarki zaki tura masa bidiyo muke yi ba shi yake tura yanke mana ya kawo mana ba sarki zaki ya san abin da zan faɗa zuciya na ne da zai je ya yanke bidiyon dr idris ya zo ya sa to ga maganan ma da yanzu shi wannan kola ya zira yana magana wai ba ni na dauka yana da adalci ne yasa nake sauraron sa amma in naga baya da adalci ai shi kenan kuma ya za ka yi ka magana a ce ma ga abin da ce ka karyata kuma yanzu a zo a sa din ya tabbata abin da muka faɗa shine duniya tana kallon ka wannan ba abun kunya bane ni da yanzu mu cewa wai akan hujja na addini ina kame kame wallahi gara in kyale wallahi inda ni ne wannan mutumin zan ji kunya gobe in fito duniya in sake ce wani abu domin me abin da ya faɗa an sa ba haka ba ne abin da hmm. muka faɗa an sa haka ne hmm. kuma ta tabbata ƙarya da ƙazafi ɗin da sharri to an taɓa yin addini da ƙarya hmm. an yana nuna cewa kamar shi wani wali in shi wali ne ya kashe tiktok wani magana ne bai faɗa akan tiktok ba tiktok ci gaba take yi ya kashe tiktok tunda shi wali ne in yi addu'a akan abu yana faruwa shi abin da bai sani ba shine wancan tashar da ya ce ya kashe ta ɗin saboda addu'arsa ƙarshen maganar da na ji a shafin shi mai shafin yana cewa bai yarda dr idris ɗin ya soki annabi ba shi ƙarshe ya ƙare ne a goyon bayan idris cewa bai soki annabi ba a maganar da ya yi amma yanzu yana alfahari da ya kashe shafin da addu'arsa shafin da take ganin cewa ma shi bai soki annabi ba addu'an sa kun faya kun kenan <laughs> ala ayyali tun daga ranar ban sake sauraron shafin ba kira biyu kawai jama'a ku ya ku lokaci ya ja wannan kenan kana barkatu kola kan uh, whatsapp kola kire kire kan mute kola kan whatsapp ka sa mute ka daɗe ban son ajiye ka kire kan mute na'am Assalamu alaikum. Wa alaika assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Sarki zaki barkan ku da rana. Barka kare kola ya sunan ka daga ina kira? Kuna magana da Hamid Katagun da kanan da ke nan Lagos. Masha Allah Malam Hamid eh, kana tare da Sheikh Maɗaira kawai wannan layi. muna godiya da irin wannan kokari ku Allah saka muku da alkhairi masha Allah kuma yi wa malam Bahir barka da zuwa wannan shari mai albarka <laughs> masha Allah wannan malam <laughs> hami wannan mabu wanda ya bani dariya sosai eh. a nan karshe kuma yanzu yana nema ya bani haushi a'a ba ka wani ai musu allura da ƙarya ne ba su tsoron ba su tsoron rasuwa ba kaga mutum ya san yana karya kuma an prove an prove bai karya yake kuma sai na rasuwa. <laughs> amma ka duba daga sama ne daga sama ne kaga wannan rantsuwan nan na karya rashin tsoron Allah nan shi kake kaga yaran ke yi babban matsalan suna suna bin malaman su ne idanun su a makafin sai suna dode kwalan su haka ne yadda kawai koyaya aka faɗa musu magana ya zamo sun yarda ma'ana malamin su ba zai faɗi ba daidai ba sosai mm. ya zama ba annabin su ya zama ba annabin su wannan haka suka dauka haka suka dauka wannan mabu'in da Sheikh Tahir ya zo yau yake karatu a kan shi na'am sannan a ba wani labarin Sheikh Idris ina ba labarin malamin mu ne haka mara dan zaune ne yake ba shi labarin yadda tsarin yake a media sai nake karanta masa na ce amma babban matsala abin da ke bani da malamin duka abin da yake yi kare shi ta cika yawa idan yin magana yau a bari sati mai zuwa ranar juma'a da iya wani magana <laughs> Ƙarya. Wannan ita ce wannan sifar sananniya kenan. Yau ya yi magana gobe ci kaga misali da ya zo ya ce in ji ubanwa a gidan uwarwa. Mm. Ya haka. Wallahi mm. Ya zo ya ce a gidan uwarwa aka yi wannan maganar. Sun ce masa a masallacinsa. Eh. kuma suka mhm. kawo masa gunda ya faɗa suka danna masa mhm. duniya ta ji lokacin da ya magana ya zo yi maganar cewa wai ai ya nuna cewa akwai siyasa a kadiyar malam abdul jabbar na ce ba haka bane ya gagara tabbatar da abin da ya faɗa ni kuma na tabbatar masa da abin da na faɗa sosai anan anan aka yi so mutum ne shi wanda yake yau zai yi magana gobe ya karyata kansa da kansa mm. ya ce ya ce duk wani wanda ya zo wannan shafin wallahi sosai haka ya faɗa yake duk wani na sha na kira ma ban ban cika samun shi bane sosai shine sa lokacin da ake program da mara tayar ban samu ban taba samun nasarar na yi samu kiran ku ba yau ya shiga ba sai yau na'am na'am na'am na'am amma na bibiyi jawaban da da malam tahir yayi wancan ma akan lokacin da yake cewa na saurari magana a cewa wallahi bai san malam tahir ba wallahi bai san shi ba sosai kuma sai gashi a pejin sarki zaki malam tahir ya zo da Philip nashi duk da ya magana a lokacin da aka kaza aka kaza har ma ga malam dahir ga shi a jere da shi lokacin da malam dahir ya ziyarce shi ko dawon shi daga prison ne to ba ga yau kuma ga sabuwa ga shi taro da yan shi'a ni abin ya mamaki ga shi taro ga kuma sabuwa yau kuma sai ga shi yau yana cewa ma yana mika gaisuwan shi gurin shakikin malam ga Allah a gaida malam kuma yana mishi ta'aziyya sosai yana masa jaji sosai wai shak wai shak zazzagi an zalunce sa ne aka yi sosai aka yi faɗa hmm. aka yi faɗa Allah ya gyara Allah ya gyara to ni a nake cewa dama abin da na kira gaskiya na yi ma malam godiya da irin wannan namijin kokari da suka dauka kuma sarki zaki saka muku da alkhairi da irin wannan kokari da kuke gudunmawa da kuke bamu addinin musulunci. Allah ya saka. Mutum yakan ajiye lokacin da zai nemi kuɗin shi da sauransu ya zo shi ya kawo wani tofis don ya warware mu al'umma gasu zauna cikin duhu to wannan zamani ne na daman lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya wayar wa da al'umma kai to sai dai mu ce ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala an samu fezin gashi nan YouTube TikTok waye ko ina muna bibiya sai ya zama kana kwance a ɗakin ka amma kana karatu Allah ya saka, Allah ya saka, mu gode. ne wanda muna godiya, Allah saka muku da alheri kuma malam barka da zuwa a da Allah saka da alheri. Gode malam. Jama'a Allah ya saka. kun san ba mu taba dadewa irin haka ba saboda gaskiya ba mu taba ba minti 30 kawai ne a bude mm. layi minti 30 amma yau mun kai har awa daya da minti 30 ke ga yasa don Allah ku bar mu ba kira na karshe dama masu kira don Allah ku kuri ga masu kira direct yan TikTok an yawa ga masu kira kan WhatsApp don Allah ku kuri ku bar mu ba wannan bawa Allah kawai dama shi ah, sauran kuma malam tsahir zai sake zuwa insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa malam yarima Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na Malam Yarima. Sana Abubakar Muhammad Gonimi daga Ningi. Masha Allah Malam Abubakar kana tare da Sheikh kana tare da Sheikh Matsayar. Akwai abin da na ce ni ah, na kasance fan din Malam Idris amma kuma ni dan shiya ne. <laughs> kai wala ya riwa aka ji magana <laughs> kai da shiya ne amma kuma din wala idris to bismillah mutane gano ba okay shi eh. ko ko daga hannu kamar marar kyau to yi tasiri a karatunsa na gobe wato da eh, dakta ya dawo daga prison eh. malam Ka magana mai kyau akan yan shi'a. na. Na. To bayan haka ta faru kuma ya zo ya ɗanyi wata ɓanɓara ma akan cewa yan shi'a sun ce eh, ranar lahira sai an kona zakarin a uzbila. Za mu dawo wannan ma za mu dawo za mu akwai abubuwan da yanzu muna shafi na farko ne za mu zo na biyu har na uku. Eh, ba mu kare ba za mu dawo wannan ɗin ba. Oh, wato, a da, yana yabon 'yan shiya, wato maganan da ya yi da 'yan shiya suka ce ba su yadda ba, <laughs> shi ne yanzu ka zama mai maki ya ke nan to. Shi ne, shi ne, shi ne, shi ne. Eh. Gobe insha Allah a cikin guduwa sana ta yi tasiri. Abin da da ban mamaki ne. Baran kara ma wani misali. Na'am. A lokacin da aka Kadir Abdul Jabbar. Mm. Ya yi gaba da gaba iya goyon bayan masu kiyayya da Abdul Jabbar. Sosai. iya goyon bayan masu bikiyayya da Ka san dalili? A'a. 2001-2002 Abdul ya zo Bauchi. Ya nemi su yi magana da Malam Idris. Malam Idris ya gudu zuwa Jos. Ni ina Bauchi ina Federal a lokacin. Oh, okay. To wannan dalilin ne yasa yake goyon bayan masu maja. To da suka zo suka sake da aka zo aka yi maja a kansa shi ma a Bauchi. <laughs> sai zaman to fa dole sai ya nuna majar fa da aka yi aka abu jawar ma ƙarya ne ƙarya ne wani kowa gidan jiya na'am na'am sarki zaki wannan bawa Allah ya san Dr. Idris ya san shi kaga da ce 'Wani fani shi bane wato bi wana abin da Dr. yake yi duka yana ba shi dariya ne sarki zaki a baya ni ma baka ga ya kira ni da dan uwa ba ni fa na je ne masa jaje da na je na samu yana karatu sai na ce bari mu bari sai bayan ya kammala karatu sai ce a ce mana mu zo da muka shigo eh. ya ba mu sa da yake program yana eh. cikin jawabin mu ma muka yi jawabi mu ba abin da ya kai mu ba kenan ba mu shirya yin magana ba saboda ba mu san ranar ma yana karatu ba mu mun je jaje ne eh. to kawai da muka samu yana karatu sai a ce mana mu shigo mu shigo sai muka shigo sai ya ba mu sifika har muka yi jawabi haka ma ya ce to amma shi ai ko wurin dambe ne ma mutum kana in aka naushe ka ko menene kana dan boye filisin baka baka nuna cewa an dake ka a shi yana shi yana da raki duka da baki shi bake eh, fadi a yana da raki ai shi yana da raki ai kai ba ku san shi bane <laughs> ai don da bai jin magana wallahi kola mun gode Allah ya saka da alheri jama'a ku hakuri lokaci ya ja kawai tashi miki aiki muna karuwa sosai nagode nagode zaki dama mun san cewa sarki zaki eh. za ka samu abin da muke samu kai maka fara samu daga gudun daika <laughs> eh wani wani dan shiya ne wani kowai <laughs> Allah ya gyara Allah ya gyara <laughs> mun gode da gode kola ah, Allah ya saka maka da alkhairi mun gode jama'a ku yi hakuri yau dai mun ja lokaci sosai ku yi hakuri malam ya yi mana addu'a insha Allah kamun sabon sati. To sarki zaki sati mai zuwa ma za mu ci gaba insha Allah. Amma abin da nake cewa ma Dr. Idris. Amma shehi kamin ka yi addu'a don Allah don annabi mabiyan dokta da su dokta ma don Allah kai musulma gaba daya kai a dan jakun ne ga mutum ya tsaya ya filin baini jama'a ba ma bai ko ma tsakanin kadai ne ƙarya. har kuma ka ƙara da rantsuwa kana ta shi domin ga wani mabiyin shi nan ya zo yana ta rantsuwa kuma ƙarya an nuna masa hujja amma duk da da a ce ka san da a ce ka san hakikanin sa eh. da wannan ma maganar ba za ka yi ba mm. hatta wannan malam sagir din da yake kusa da shi ai ba su baya daga cikin ɗalibansa na farko ɗalibansa na farko yanzu ba su tare da shi saboda haka in kana ganin kamar wasu ba su ganewa ne akwai masu ganewa a yanzu a ɗaliban sanda suke zaune da shi a gabansu inda za ka bi su ɗaya bayan ɗaya kana tambayar su hmm. to ina tabbatar ma a cikin masu hankali masu wayo masu ilimi a cikin kashi ɗari na masu hankali da ilimin yana tabbatar ma da cewa kashi sittin za su ce maka malam yana da matsala hmm. kuma bai bin shawara hmm. wannan ba ina ma magana ne akan wani mutum ɗaya ko biyu ko uku ba da dama in ka zauna da su sukan tabbatar ma da eh, wuri kaza ya yi kuskure kuma da ba kaza ya kamata yi hmm. so wannan shi ne saboda haka sarki zaki mun gode ma Allah da ya ba mu hankali da tunani kuma na yi murna da ya zamo masu bibiyan wannan shafin masu hankalin ne da tunanin ya zama wani abun ma ba wai sai mun haska musu ba sarki zaki da kansu suke haska ma kansu mm. yanzu misali waɗannan kola ɗin da suka zo suka ce su suna bibiyan abun na'am sai in ce na turo maka sai ya zama ma bai iso ba na'am haka ne na ka fahimta ko in turo ma bisa kuskure ɗazu wadda na turo ma ba shi na so in turo ma ba saboda duka hoton iri ɗaya ne iri ɗaya ne haka ne to sai daga baya na turo ma complete wadda nake so alhamdulillah mun gode ma Allah sarki zaki mm. la nabtagil jahili ba ma bukatan jahilai idan jahilai ne suka zamo za su bi shi akan ido a rufe ka isa ka hana su ne ah, Ni kuma ina ganin in har yau malami zai yi magana ya ce hmm. fari sai kuma gobe ya zo ya ce baki amma kana ɗalibinsa baka gane ba. Hmm. To akwai matsala irin wannan dama ba baka da bukatar su sarki zaki. haka ne gaskiya ne wannan ita ce matsalar don haka sarki zaki mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu hankali da hangen nesa da muke iya gane gaskiya da ba gaskiya ba da muke iya gane ƙarya da abin da yake gaskiya hmm. kuma muna roƙon Allah ubangiji ya ci gaba da haska mu waɗanda ba su gane ba amma waɗanda suka gane alhamdulillah a ƙarshe ina cewa Allah ya albarkaci wannan shafi mai albarka shafin da duk da yana kai mata hari amma ana samun jiga-jigai daga cikin tafiyarsu na sunna ana saka jawabinsu a nan shafin ana sa jawabin dr sani rijiyar lemu shikenan yanzu ana faɗa da sunna kenan ana sa jawabin babban malami sheikh a asadu sunna malam musa yusuf asadu sunna da wasu malaman ma mabambanta ana sa jawabansu amma duk da haka yayi kwandemin saboda kawai shi yana kin shafin to dole kowa ya ki shafin sarki zaki akwai wani mutumin da ya ce min shi yanzu ne ma da baya ma bibiyan shafin ka amma yanzu tunda malam Idris ya ce don Allah a daina bibiya ya ce to yanzu shi kuma zai sa sai ya sa sama da mutum ɗari biyar sun bi shafin Wato, eh, shi Idris ya sa wani albarka kira Ya sa, shi ake za na ce ma, shi in yana zagin ka to albarka ne. Wallahi mutanen Bauchi a bakinsa suka fara jin iyayen annabi ‘yan wuta ne Allah. Saboda haka shi abubuwan da suke da albarka yake suka. Mm. Shi ne abin. Allah Ubangiji ka ci gaba da nuna mana gaskiya ka ba mu daman bi ka ci gaba da nuna mana karya ka ba mu daman guje mata. Allah ka albarkaci wannan shafi ka ɗaukaka ta ka sa ta je gurin da ma ba a tsammanin za ta je. Shi kuma muna kiransa in ya yarda da kansa ai ciki da gaskiya wuka bai hudawa. ya zo duk abin da muka faɗa ya warware hmm. duk abin da muka ce in mun ce abu fari ne ya zo ka ba shi dama don Allah ka ba shi dama ya warware in zai iya yana da wannan daman da shi ba wai ya je ya soki amin cibiya eh, ya soki shafin ba Allah ka nuna mana gaskiya ka bamu daman bi ka nuna mana ƙarya ka bamu daman guje mata albarkacin manzo da ahlul bait alaihimus salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli